ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون duk wanda ya kira wani abin bauta daban tare da Allah wanda baya da hujja a kan cancantarsa da bauta haka halin duk wani abu da ake bauta ma koma bayan Allah yake to sakamakon mummunan aikinsa yana wurin ubangijinsa shine wanda zai saka masa da ya masa azaba lalle kafirai ba sa rabauta da abin da suke nema ko tsira daga abin da suke jin tsoro